inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika dukkanin mere sai an ɗanɗana masa mutuwa sai dai kowa da irin nasa hanyar kamar yadda a cikin daren litinin din nan da ya gabata Allah ya amshi rayuwar Alhaji Babangida Tela Gwagwada shi dai Alhaji Babangida Tela Gwagwada ya rasu yana da shekaru 84 a duniya ya bar 'ya'ya 38 daga cikin 'ya'yan nasa akwai salisu gwagwada wanda ɗaya ne daga cikin ma'aikata na kafan sadarwa na ditb alheri radio aka gudanar da sallan janaza a kofar gidan mamacin da ke unguwar kabala kwastin cikin garin kaduna ga kaɗan daga cikin yadda sallan janazan ya kana assalamu alaikum bayan kammala sallan janazan ne aka ɗauki mamacin zuwa gidansa na ƙarshe inda aka masa janaza kamar yadda shari'an addinin musulunci ya tanada bayan kammala janazan ne ɗaya daga cikin malamai ya tashi ya gabatar da addu'o'i kamar haka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi إلى صراطك المستقيم ولا حق ذكر العظيم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم amin na ba in wazu ta mu aikiwa ne ta bayanahu ba in ربنا بائن وجبات وإكوان bana a آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة na azabu ne. Ah, daga bisani makalci ta bakin yan uwa da abokanan arziki waɗanda suka samu halartar wannan janazan suna na zakar aminu kuma mun yi rashin mahaifi sai dai mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai Allah ya ji kanshi Allah sa ya huta suna Alhaji Umar kasuwan gaci ah, Allah ya ji kan baba Allah ya sa ya huta alkairan da ya aikata a rayuwar shi Allah ya sa ya bi shi suna na Adamu Sa'idu yan dotan falakin zazzau ah, alhamdulillah marigayi Allah ya ji kansa Allah ya rahama masa mutum ne na mutane mutum ne mai jin kyan al'umma hawa'u ni yarinyar shi ce to Allah da ya ji kanshi Allah ya mai rahama sunana salisu umar salinga to gaskiya da rasuwan babanmu ya girgiza mu kware duk da dai dama ya kwana biyu ba shi da lafiya gaskiya amma dai an yi rashi sosai domin rashin uba a cikin al'umma a cikin irin wannan ma ko don ba da shawarwari da makamantansu gaskiya bango ya faɗi gaskiya sai mai fata allah ya ji kanshi allah ya gafarta mishi sunana alhaji ayuba alasan cikawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan rasuwa ta mahaifinmu lalle rasuwa ce wadda za ta girgiza zukatan mutane saboda alhaji mutum ne bawan allah wanda yake kowa nasa ne ubangiji allah ya gafarta musa, allah ya rahamshe shi allah ya tsaya huta suna na usman na yin baban safina a rasuwa gaskiya ta za mu don ba a kabala nake zaune ba ina zaune a kadora da aka kira ni aka faɗa mu abin na ji shi na ji shock sosai na zo tun da asuba ma ga ce sai karfe goma jana'izan shi na kosa an zo ga yanda aka yi jana'izan bawan allah nan kuma alhamdulillah alhamdulillah mun ga jama'a masha allah mu ji sunanka sunana abubakar musa aikin shi na alheri allah ya cin masa allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta mu kuma da ya bari allah ya albarkace mu allah ya bamu ikon tafiya mu mamu tafiya cikin sa'a sunana aku manci ba duko muna roƙon allah wannan mamaci allah ubangiji ya gafarta masa kuma dan shi salisu gwagwadon muna tare da shi a ko da yaushe kuma bakin gwargwado wannan rasuwa tsakani da allah ta girgiza mu fiye da yadda ba ma tsammani sunana muhammad tasu adamu mu sai dai mi ma Allah godiya don jama'a rahama ne so jama'a da muka gani sun rako shi sai dai mi juyayen rashin shi amma an Allah yadda muna sa mai rai ya dace To daga bisani ne kuma muka ji ta bakin wasu daga cikin abokanan aikin Salisu Gwagwada waɗanda suka samu halartar wannan janazar. na Shakir Abubakar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da zamu fara cewa. mun yi babban rashi na uba Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya sada shi da mala'ikun rahama su kuma abin da ya bari Allah ya sa albarka a cikin su. Abubakar khalidu Umafa. Eh, wannan rasuwa ya girgiza ne saboda mahaifin abokin aikin mu ne wato Salisu Gwagwada kuma amma dama duk mai rai sai ya ɗanɗana wannan mutuwa sai sa haka muka zo ɗaya bayan ɗaya kuma bayan ɗaya za mu koma muna fatan allah wata ala ya ji kanshi ya kuma gafarta mi sunana anas garbu sau za mu iya cewa wannan mai babban rashi wanda ya rasu mahaifi yake gare mu domin wato abokin aikin mu ne salisu gwagwara muna addu'a allah ya ji kanshi allah ya sa huta wanda suka zo suka taya mu addu'a da alhini na wannan rashi da muka yi muna musu godiya allah ya saka musu da alheri sunana abubakar eladam farko sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan Alhaji Muhammadu gida Gwagwada Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta jinyan da yayi Allah ya sa ya kasance kafara ne a gare shi ga baki daya ya'ya jikoki yan uwa Allah ya kara mana hakurin wannan rashi da muka yi ga baki daya sunana Sulaiman Sani Muhammad ɗaya daga cikin abokanan aiki na Salisu gwagwada wanda kuma Allah ya ɗauki ran mahaifinsa inda kuma a yau a wannan wuri muka zo domin halarta jana'izar a shi ubangiji allah ya sa ta zamo ka fara a gare shi su kuma ibada da suka yi ta kulawa da biyayya ga iyayensu allah ya kai ladan ga kabarinsa kuma Allah ya ba su su ma 'ya'yan da za su kula da su kamar ya'yan da su kansu suka kula da wannan mahaifi nasu. To awal Abdullahi kamar yadda aka sani kuma ɗaya daga cikin abokanan aiki na shi wannan ah, Salisu Gwagwada da ya rasa mahaifinsa a wannan rana. to a kowane lokaci a matsayin mu na musulmi idan hakan ta iske mu mukan fara ne da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda kana da yaƙini da imanin cewa duk wanda Allah ya hura marai kuma ya zo gidan duniya a kwana a tashi ran sai an ɗauke shi to shi a wannan uba namu a wannan rana ita ce ƙarshen a rayuwarsa ta duniya kenan sai dai muna cike da alhini da kuma jimami na rashi to assalamu alaikum sunana saminu jibrin muna fatan Allahu subhanahu wata'ala ya gafarta mishi ya sa aljanna firdausi kuma gare shi su mu kuma da muke raye ubangiji Allah ya gafarta mana ya ji kamar rama in mu tazo ya sa aljanna firdausi mu ma makoma gare mu da kuma zaunar da kasan mu lafiya wannan hali da muke ciki Allah ubangiji kawo mana sauki sunana Ibrahim dan Bala Tanko kuma a daidai wannan lokacin muna ma wannan abokin aiki namu salisu gwagwada ta'aziyan a mahaifin shi da Allah ya ma rasuwa a yau kuma Allah ya gafarta mishi Allah ya kyautata kwanciyar kabarin shi su kuma da suka yi saura a ‘ya'yan nashi Allah ya ba su hakurin da mu kuma ya ba mu hakurin juriyan wannan rashi da muka yi Allah kuma raye dukkan sa baki daya Assalamu alaikum sunana Muhammad Dan Hajiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna mika sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da bakan arziki ga rashi na wannan babana mu da muka yi da fatan Allah ji kanshi ya rahamshe shi zura'ar da ya bari Allah albarkace ta jinyar da ya kuma Allah ya sa kafara a gare shi To daga ƙarshe ne kuma maka ta bakin Salisu Gwagwada wanda ya nuna alhininsa musamman game da wannan babban rashi da aka yi musu. Ina amfani da wannan dama ina godewa Allah da wannan jarabawa da ya bamu dama duk mai rai mamaci ne. Ah, mahaifinmu ya yi jinya matuka har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa mun gode ma rayuwarsa mun yaba da irin abin da mutane suke faɗa a kan shi ba za mu yi bakin cikin rafuwa da shi ba sai dai mai bakin cikin sabo da muka yi da shi kuma lallai ya cancanci a kira shi uba saboda duk tarbiyyar da ɗa ya kamata ya samu a wajen iyayensa mun samu daga wajen iyayenmu mun gode ma Allah mun kuma gode wa jama'a da suka zo mana jaji da ta'aziyya Allah ya saka da alheri zai yi amfani da wannan dama in gode ma dukkanin al'ummar da suka zo da ma wanda basu zo ba suka bugo waya da wannan ba basu da samu damar hakan ba na gode Allah ya bar zumunci Allah ya saka da alheri karshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji DITV gari ya waye ya dukan duna ya